ko kuɗi ko waya in ba kuɗi a jisa kake gani wai wani ina son da yin wani saka mana Allah ku yi sai biyu maimakon masallaci ne ko ba za ka bada ba ne ko ba ka bada ba ne ya ba ni sai biyu na ni ake nama ma fa aka yi to ina ka ke wallahi ake ne sai wani abu kuma na manta

na wai kai ne fagarin nan fa ya ɗau zafi fa wallahi ina shirye-shiryen barin da wasu kuma sun zo neman taimako ana cikin wannan matsalar ka san dai ko kuɗi ko waya assalamu alaikum yi sabi wannan lafiya lau taimakon me suke su kuma kawai dan muna zo mun zo muna wai mun ga yayin da garin kana ganin wayannan kamar ma ba taimako ba su ba dai ko ko kuma ba su ba ba su ba yi wannan irin taimako kuke nema ne ku taimakon masallaci ne masallaci taimakon masallaci ne ni ban bayar da ku don subscribe domin samun ƙayatattun